Shin ko akwai wata alaƙa tsakanin shaye-shaye da gina tattalin arzikin ƙasa? Ita kanta safarar ƙwayoyin maye yana zai tattalin arziki. Shin masu waye ke amfana da shaye-shayen da ake yi a cikin al'umma? bangaren ma'aikatan kansu. Mun ma wani lokacin sai ka samu an ce ma'aikatan sun kama kayan sannan kuma su ma ma'aikatan ana kama su wajen sai da kayayyakin kuma a Ita ma hukumar yaƙi da hotauci da kuma shan miyagun ƙwayoyi ana zarginta da anhwana da shaye-shayen da ake yi. Wannan ba gaskiya ba ne. Sai dai kuma masana, musamman ma masu nazari a kan binciken manyan laihuhuka suna da ja. Amma dai akwai bata gari da ake samu wanda suke ba da guduma ta wannan ɓangaren. 'Yan kasuwa ma ana yi musu wannan zargin. Duk wannan illar babu abin da ya shafa ɗan kasuwa a cikinsa, a cikinta babu hannun ɗan kasuwa a ciki. Yaya za a yi a toshe wannan kafa? Mecece mahita? Ya kamata a tabbatar da samun kasuwar sai da kayan magani ta musamman, kuma a saka ido sosai. Masu sauraron shirin daga Laraba, Assalamu alaikum barka da warhaka, da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki daga nan sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. A cikin wannan shirin Mun mai da hankali ne a kan neman gano masu anhwana da harkar shaye-shayen da ake yi a cikin al'umma. Bari mu hara da jin ra'ayoyin jama'a a kan wannan. Idan ba barawon zaune ba barawon tsaye. To da yake faruwa gaskiya hukumomin tsaro wasu daga cikinsu gurɓatattun sun san inda dilolin suke kuma bakin su ɗaya. Ni ga naure ba jiyau ba a cikin unguwata ba nan faɗi sunan unguwar ba. wallahi akwai dilolin kwaya da na sani wanda hukumar ndla idan sun kama su sukan zo su ba su kayan maye da sau kwato a wurin wani dila sai a kama wani dilan sai ya sayar sai ya haɗa kuɗin ya ba su idan ka ga an zo an kama dila ma to an ba shi kayan maye ne ya sayar ya sayar ya cinye kuɗin da haka sai su dinga eh, wasan buya da su ta kowane fuska kauda shaye-shaye ko ce kauda dilolin kwaya a cikin unguwa ko a cikin gari ko a cikin society ko da whole ƙasa ma gaba ɗaya gaskiya abu ne mai wahala saboda akwai haɗin bakin jami'an tsaro na 'yan sanda ndle assalamu alaikum suna sani umar kagarko jihar kaduna a gaskiya maganan kayan baye mu a garin mu kagarko abin babu kyau sun lalata mana yara idan ka zo sayan magani ko wani kayan da suke saidawa a shago idan su san kai ba mai shan kayan baye ba ne sai su tsaya shiru idan mai son kayan maye yana tsaye kai sai su sallame ka kana tasowa sai ga wannan ya shigo su je su ɗauko a sakon da suka ɓoye yanzu mu wani abin ya kai ga hatta wallahi masu sai da kaya a baro kayan magani a wilbaro suna nan da kayan maye suna sai da shi a ɓoye duk yara suna ta sayawa suna ta sayawa so abin mu wanda akan zo kamo su yan dile sukan shigo amma kafin su shigo akan samu su gina kuma gaskiyar magana sukan ba da cin hanci ɗimbin cin hanci ba su jimawa sai a sako su Allah kawo mana ɗaukin wannan masifa Magana ta gaskiya akan harkar shaye-shaye musamman na matasa maza da mata wanda ya waita a yanzu yake cutar da rayuwarsu. Gaskiya ni yana ganin idan shawara ce wadda ta fi cancanta a yi, ita gwamnati ita ya kamata ce ta ɗauki nauyin wannan al'amuran saboda ita ce take da capacity na ma'aikata wanda za su iya duba irin duk irin wannan al'amuran. Kuma magana ta gaskiya a harkar wannan abun shaye-shaye da kuke gani, su ita gwamnati kamata a ce ana samun sauki akan harkar karatu. musamman matashi za a ga ya gama secondary school ba shi da takamaiman sana'a cikakkiya kuma ga shi karatun dama tun asali dafa-dafa aka samu aka yi sha aka gama secondary school din kuma magana ta biyu magana ta gaskiya dole shugabanninmu sai sun jajirce sun ji tsoron Allah sun magance siyasar daba saboda in dai ba za ta daina siyasar daba ba a jihar Kano kamar wuya a ce shaye shaye zai daina saboda kuma siyasar daban nan ummul kaba'isin ta sune shugabanninmu saboda sune suke amfani da 'yan daba a harkar siyasar su saboda biyan bukatar kansu matsalar da take damun mu dilolin da suke kawo kayan matukar an kama su ƙananan masu saya su sha ba za su samu su sha ba saboda haka da a kama masu sha gara a kama masu sayarwa sako daga makutar lawal chicago daɗe rahama wa toro local government bauchi state nigeria dr ibrahim muhammad adam ƙwararren masani ne a fannin ilimin haɓaka rayuwar al'umma ta hanyar bunƙasa tattalin arzikinsu, shi ne ke shugabantar ɓangaren koyar da ilimi akan tattalin arziki, tsimi da tanadi da kuma inganta rayuwar al'umma da ke Jami'ar Tarayya ta Dutse a Jihar Jigawa. Ga Daktan da bayani akan masu anhwana da harkar shaye-shaye a cikin al'umma. Amma ya fara ne da nuna yadda shaye-shaye ke kassara tattalin arziki da kuma daƙushe hazaƙa da haragar masu wannan ɗabi'a, ta hana su taɓuka duk wani abu na cigaba. To da farko dai shi ci gaba ko rashinsa na tattalin arziki ya ta'allaka da hazaƙa, basira ko tarbiyyar mutanen da suke wannan al'umma. Idan ya kasance mutanen masu hazaƙa ne masu basira ne masu hangen nesa ne masu tarbiyya ne waɗanda kuma suna aiki tukuru to za a samu ci gaba da tattalin arziki saɓanin haka kuma za a samu rashin sa saboda haka shi tattalin arziki yana bunƙasa ne da wadatar masana'antu ƙere-ƙere da kuma samar da abubuwan more rayuwa ga wani al'umma suke yi wannan shi zai ba da gudunmuwa a samu ci gaba na tattalin arziki to shi shaye-shaye yana gurɓatar da tarbiyya wannan cikin abubuwan da suke kawo ci gaba na biyu yana gurɓatar da basira da hazaƙa na mutane musamman matasa wanda wannan yana da illa matuka, mutane suke shaye-shaye ba za su zama haziƙan mutane waɗanda suke ƙere-ƙere da ƙirƙire-ƙirƙire wanda zai kawo ci gaba so wannan yana da cikin babbar illa duk wani abu da za a samu na ci gaba in dai mutanen al'umman nan suna shaye-shaye to za su zama kuma baya ba su samu ci gaba ba domin mutanensu suna da toshewar basira suna da gurɓatacewar basira abubuwan da suke sha yana musu illa matuƙa da gaske bayan haka ita kanta safarar ƙwayoyin maye yana zai tattalin arziki domin yawanci ƙwayoyin nan ana shigo da su ta barauniya hanya wanda gwamnati ba ta samun kuɗin shigowa haraji da sauransu mutanen da suke shigo da ita in sun yi nasara sun shigo da ita to za su samu kuɗi kuɗin da ba zai amfani tattalin arziki ba saboda me saboda ba su ba da wata gudunmuwa na ƙera wani abu ko na eh, yin wani abu ƙirƙirar wani abu wanda zai amfani mutane ba su ba su yi aiki a ma'aikata ba ba su aiki a masana'antu ba bari su ba da gudunmuwa wannan shigo da mayan da suke yi kai hatta ma kudaden da gwamnati take kashewa wajen fasakaurin ƙwayoyin maye hana shigo da su ko hana sha da shan su kuɗi ne maƙudai masu yawa wanda in da a ce kuɗin za a yi amfani da su domin ba amfanar da mutane harkar ilimi harkar tallafawa masana'antu harkar tallafawa matasa wajen iya sana'a da kuma bayar da ayyuka to duka wannan da ya amfani ƙasa ya amfani mutane gaba ɗaya to amma wannan kuɗaɗen dole yanzu an zo ana, ana kashe su akan fasakorin so wannan ma yana illatar da arzikin ƙasa a dunkule shan kayan maye musamman ga matasa yana da illoli da yawa waɗanda a ƙaramin zango suna sa tattalin arzikin ƙasa ya zama kuma baya a dogon zango kuma wannan zai kawo masifu da yawa wanda za su hana tattalin arziki ya ci gaba idan waɗannan ta'addanci suka yawa mutane ba su iya fita su nemi nasu ba ko kuma su ba da gudunmuwa wajen ci gaban tattalin arziki domin suna gudun kar a cin masu suna gudun ransu so because of this wannan associated insecurities da kayan maye zai iya kawo daga ƙarshe zai zama cewa wannan ƙasar ta zo koma baya kamar abin da ke faruwa ga arewa al hakika wasu daga cikin jihohin da suna kan gaba wajen ta'ammali da miyagun ƙauyayi wanda yana mana illa ga yawa musamman matasa eh, idan matashi zai shaye-shaye wanda da shi wanda shi ne wani al'umma suke alfahari da shi nan gaba su ne za su zama shugabanni nan gaba su ne za su zama abun koyi nan gaba su ne za su jara gamar wannan al'ummar sannan kuma ya zama sun gurɓace da shaye-shaye matasanmu waɗanda suka samu gansa a cikin shaye-shaye da za a tallafa musu a farfaɗo da su su bar wannan muguwar ɗabi'ar shashaye to da za su taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa tattalin arziki na biyu kuma matasan nan za su zama ginshiƙi ga al'umma za su yi ilimi ilimin likitoci ilimin zamani na sarrafa na'urori computer science da ilimi kala-kala wanda zai kawo ci gaba matuka. ba ma ga tattalin arziki ba kawai har ga duka fannoni na rayuwa domin farko waɗanda suke amfana da shaye-shaye a al'umma amfani ga kansu amma illa ko cutarwa ga jama'a su ne farko masu fataucin kayan maye ko masu safarar waɗannan masu rarraba su suna samun kuɗi kuɗin da kansu yake ma amfani su ɗin ma a dogon zango su ya cutar da su na biyu kuma akwai 'yan siyasa saboda buƙatar su ta neman mulki a ko'ina musamman a arewa na uku kuma ƙasashen da kasashen ƙetare waɗanda su ne daga su ake shigo da waɗannan miyagun ƙwayoyi su ma suna amfana. Shi ma masanin halayya da zamantakewar jama'a a jami'ar Bayero da ke Kano, Farfesa Sani Lawal Malumhashi, wanda kuma ya taɓa riƙe shugabancin cibiyar horhoɗo da 'yan maye da mayar da su mutane na gari a Kano ya yi bayani akan yadda cinikin miyagun ƙwayoyi ya wuce duk yadda ake zato. Ya fara bayani ne da nuna girman matsalar shaye-shaye da kuma adadin matasan Kano da wannan ɗabi'a ke hana su taka rawar gani a fagen gina tattalin arzikin yankinsu. Um, matsalar shaye-shaye a lokacin Najeriya matsala ce mai girma matuƙar girma domin a halin yanzu ƙididdiga ta nuna kashi arba'in cikin ɗari na matasan Najeriya da sauran manyan mutane suna cikin yanayi na shaye-shayen ƙwayoyi. kuma cikin arba'in bisa ɗari ɗin na mafi yawan su arewacin najeriya suke a nan kano ƙirziga ta nuna muna da matasa 'yan ƙwaya maza da mata kimalin miliyan bakwai da ɗigo tara wato harkar ƙwaya haramtacciyar sana'a da take da ƙarfi a duniya gaba ɗaya manya-manyan dilolin ƙwaya a duniya suna da ƙarfi iya ƙarfi domin a cikinsu ne ake samun suke wato taimakawa 'yan siyasa su fitar da 'yan takara su ba su kuɗi su yi takara kuma su yi takara su zama masu mulki a ƙasa. Wato girman su ya kai girma da ƙasa ba za ta iya ta hukunta su ba. Kuma dilolin nan kala-kala ne. Akwai diloli na ƙasa da ƙasa. Sana'a ce da ta mamaye duniya gaba ɗaya kuma tana da ƙarfi iya ƙarfi. Waɗannan diloli na ƙwaya suna da kuɗi iya kuɗi suna da tasiri iya tasiri. Domin tasirin su ya kai har da 'yan takara suke yi tun daga matakin wato ƙaramin hukuma har zuwa ma shugaban ƙasa kuma akwai diloli na ƙasa da ƙasa waɗanda suke shigar da ƙwayoyi daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa suna da ƙungiyarsu ƙungiya ce mai ƙarfi ta kai ƙarfin da hukunci da hana ma a iya hukunta ta sannan akwai diloli na cikin ƙasa waɗanda suke shigar da ƙwayoyi daga wannan jiha zuwa wannan jiha a cikin ƙasa su ma kuma suna da ƙarfi kuma suna da ƙungiyoyi kuma suna da kuɗi kuma sun zuba jari wato a siyasa sun zuba jari a sauran bangare na tattalin arziki sannan akwai ƙananan diloli waɗanda suke a cikin jiha ne suna zaune a cikin jiha kuma suna raba wa sauran ƙananan diloli na unguwanni waɗannan wato ƙwayoyi har ƙwayoyin su kai ga masu shan su saboda haka kuɗi da ake samu na samar da waɗannan ƙwayoyi suna shiga aljihun waɗannan manya-manyan dilolin ne da suke samar da ƙwayoyin kuma suke sarrafa kwayoyin kuma suke fatauci da safara ta waɗannan kwayoyin Daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust kuna jin mu ne yanzu haka a shahin aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta na facebook.com aminiyatrust da twitter.com aminiyatrust ko ta hanyoyin yada shirye-shiryen podcast na Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. Kuna iya sabke shirin kai tsaye a wayoyinku ko kwamfutocinku ku saurara a lokacin da kuke so. Barka da dawowa kuna tare ne da sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Muna tattaunawa ne akan matsalar shaye-shaye da kuma neman gano masu amfana da harkar a cikin al'umma. Dr. Aminu Muhammad Dukku masani ne a ɓangaren binciken manyan laihuhuka. Hukuncin da ya dace ga masu laifi shi ma gaskiya ana ɗan samun jan kafa saboda dai ko watakila akwai wasu da suka san wasu ko kuma wasu sun yi magana ko kuma watakila kai wanda kake da damar da za ka aiwatar da hukuncin kana fargabar mai zai biyo baya in kai yanke wa mutum hukunci so wannan sai nake ga gaskiya yana yana yana su wayannan matsalolin suna kawo tarnaki musamman ma ɓangaren ma'aikatan kansu muna samun labarin cewa wasu ma'aikatan lallai suna kama masu laifin amma kuma ana sake su in fact ma wani lokacin ka samu an ce ma'aikatan sun kama kayan sannan kuma su ma ma'aikatan ana kama su wajen sai da kayayyakin kuma again ko kuma ma wasu masu ma suna amfani da kayayyakin da aka kama da. Hmm. Dakta akwai mahita kuwa wannan abin akwai? A akwai. To mecece mahita? Akwai ni a tunanina a ganina akwai abubuwa guda hudu zuwa biyar ko shida da za a yi kamata a yi. Number one na farko ni sai nake ganin tunda a muna da kasuwa ta magunguna a wannan yanki namu musamman a Najeriya ko musamman yankin Arewa. Sai nake ga ya kamata a tabbatar da samun kasuwar sai da kayan magani ta musamman kuma a saka ido sosai. A nan eh, za a iya saka hukumomi kamar guda biyu ko zuwa uku wajen bibiya da tabbatar da an yi abin da ya kamata kamar NDLEA da 'yan sanda. Muna da Drug Management Agency so ya kamata a tabbatar da an samu wannan kasuwa abu na biyu dole hukumominmu musamman a matakin jiha ko kuma jihohi su yi aiki da masana'antu particularly musamman pharmaceutical company masana'antun da suke har magunguna wajen tabbatar da an yi abin da ya dace aiki da ƙungiyoyin diloli da manyan 'yan kasuwa na magani dole sai an yi da shi in ba an haɗa kai da su ba da wa'annan masana'antun da kuma manya-manyan dilolin kasuwannin magani to za a jima ba a warware wannan matsala ba so dole a tabbatar da an yi wannan sannan abu na uku hukumomi musamman a matakin jihohi lalle dole suna bibiyan yadda alkaluma na harkar safarar kwaya take lokaci zuwa lokaci sannan idan aka kama waɗanda suke cikin wannan harka me, ya kamata a musu ko kuma me aka musu gwamnatocin mu ya kamata suna bibiya kamar yadda ake ba da report na revenue abubuwan da kudaden da suke shigo ma jiha ya kamata ana ba da wannan rahoton na cewa oke a jiha ta wata kaza ga irin abubuwan da aka samu na harkar safarar kwaya tunda akwai dangantaka tsakanin harkar kwaya da aikata mugan laifuka ya kamata ana ɗauka ana bibiya ana ba da report na wannan sannan abu na gaba a hukumomin jihohi su tsaya su tabbatar su jajice su tabbatar da an naɗa musu nagartattun mutane a hukumomin da suke da ruwa da tsaki wajen harkar daki da matsalar safarar kwaya da sha misali ndla e drug management agency da eh, jami'an 'yan sanda da dss ni sai nake ga idan ina matsayin gwamna dole zan sa ido in ga su waye za a naɗa a jihata a wa'annan mukaman wannan bangaren dakile harkar shan kwaya da kuma safara ita ma ya kamata a ce hukumominmu ko kuma shugabanninmu su mai da hankali a kanta sannan bangaren eh, hukunta masu laifi dokokinmu da muke da su a yanzu gaskiya ya kamata a musu garan bawul a musu a yi reviewing ɗinsu a tabbatar da dokokin suna da tsauri daidai da yanda masu laifin suke hukuntawa amma yanzu idan ka ce mutum an kama shi da laifin safarar kwaya kuma an ce masa kawai zai iya zai iya biyan kuɗin tara misali miliyan ɗaya ko miliyan biyu you know, yana da mutanen da za su iya zuwa nan take su ba da wannan kuɗin kuma su bar shi ya tafi kuma mu ba zai daina abin da yake ba sannan abu na ƙarshe a matsayinmu na mutane na al'umma ya kamata mu ma mu tashi tsaye wajen zaɓen nagartattun mutane lokacin da aka zo neman zaɓe idan mu ɗan takarar gwamna ya zo mu tabbatar cewa a cikin abubuwan da yake da manufofinsa da yake da shi na ko dai jiha ko na ƙasa mu tabbatar cewa magana ƙwaya harkar ƙwaya yana ciki saboda mun lura cewa wannan abu yana so ya cinye mu gaba da idan muka yi haka a matsayinmu na al'umma muka tabbatar cewa mun yi mun tsaya wajen zaben nagartattun mutane sai nake ga wannan abun zai taimaka kuma ko da idan muka gano cewa ɗan takara yana da alaƙa da wasu da suke cikin wannan harka ta safara ko shan miyagun ƙwayoyi to mu yi ƙoƙari mu kauce masa mu je mu nemi wani wanda muke ganin shi bayi da alaƙa da wannan saboda idan muka zaɓe shi it means kawai uh, business as usual ne sannan kuma idan muka yi zaɓe muna bibiya ni yanzu kamar ah, hajiya a nan kano zan yi tsammanin cewa ko na ko kuma na yi tsammanin cewa za a samu wata kungiya ta masana misali a ce community of academics in Kano misali a ce duk wani mai digiri na uku memba ne na wannan community of academics misali community of academics misali za su na bibiya su ce oke to dan takara kaza ya zo ya ci zaɓe yanzu da ya hau mulki me yake yi akan maganar harkar safarar kwaya da sha you know, tunda abu abu ne da ya zama gagarumi yanzu misali a nan yankin sosai nake ga kamar irin wa'annan abubuwan idan aka aiwatar da sosai nake ga kamar za a iya ragewa. Tun da yawancin waɗanda suka yi tsokaci a wannan shiri sun ambaci 'yan kasuwa, tare da zarginsu da anhwana da shaye-shayen da ake yi a cikin al'umma. Mun tattauna da wani hamshakin ɗan kasuwa kamar haka. Sunana dai Jibrin Zakar Giyan Dalla daga ƙaramar hukumar Auyo kuma babban ɗan kasuwa a nan babbar kasuwar canji ta Zamfo Abuja. Da farko dai idan aka yi maganar maye kowa ya riga ya san abin da ake nufi da maye da kuma illarsa da abubuwansa. Sannan idan aka yi maganar kuma a yadda ake samun kayan mayan zai fito daga 'yan kasuwa ne wannan ba haka ba ne. Abin da yake faruwa shine duk inda ake iyaye su suke ba da contribution a kan tarbiyya da kuma shugabanni su 'yan kasuwa kamar secondary root ne a rayuwar ɗan adam su 'yan kasuwa amma primary root ne shugabanni da iyaye ita tarbiyya tana farowa ne daga iyaye sannan kuma contribution ɗin shugabanni da ba da ƙarfin da shugabanni suka ba iyaye shi shine abin da yake ba iyaye wannan kyakkyawar A dama da za su ba da gudunmawa a wajen 'ya'yansu. Kafin a samu maye sai an samu rashin tarbiyya. Kafin a samu rashin tarbiyya sai an samu gurɓatattun shugabanni. Duk wannan illar babu abin da ya shafa ɗan kasuwa a cikinsa. A cikinta babu hannun ɗan kasuwa a ciki. Kalmar ana saya ana sayarwa to ba wai tana nufin kayan maye ba ne. Misali kodin, kaga ai abu ne wanda yake akwai hukumomi da suke tantance irin waɗannan magungunan da yadda za a yi amfani da su. Amma ta yaya aka yi suka shigo cikin kasuwa? Wannan sakacin shugabanci ne da rashin kula a cikin shugabancin da rashin tsari a cikin shugabancin. Sannan kuma ya aka yi ake amfani da shi wajen a sha a yi mayan. Shi kuma wannan abu ne wanda ike ya lalace daga tarbiyyar iyaye a jalima. To amma suwa ke shigowa da waɗannan kaya cikin ƙasar Najeriya? ‘Yan kasuwa ne suke shigo da kayayyaki. amma idan kika ɗauki kayayyakin da ake yin amfani da su wajen maye abu ne wanda ike yana da lasisi lasisin kuma a hannun hukuma yake hukuma ce take bayarwa don haka idan har akwai tsaro da kyakkyawar hukuma babu yadda za a yi abin da za a yi amfani da ashi a asibiti ya shigo cikin kasuwa. Yauwa wannan maganar masu amfani da magunguna kenan misali akwai kayan sa maye irin su cocaine su heroin da dai sauransu waɗanda su ma ana shigowa da suna. Kamar irin su cocaine da sauran waɗannan kayayyaki irin su ganye da sauransu idan akwai tsaron idan akwai kyakkyawan shugabancin idan shugabannin da suke kula da wannan layin na tsaron shugabanni ne waɗanda suke aikinsu tsakani da Allah baya da za a yi wannan kayan yanzu har ya kufce ya fita daga inda ya kamata ya je. To Alhaji Jibrin masu iya magana na cewa in ka ji gangami da labari. Tunda har mutane da yawa suna ta ambatan 'yan kasuwa suna zargin su a cikin wannan haraka kenan ba za a rasa wasu 'yan kasuwa da ke da hannu a ciki ba. Wani irin kira za ka yi wa irin waɗannan 'yan kasuwa wace irin nasiha za ka yi musu? To 'yan kasuwa abin da muke kiransu da su su sani cewar wannan abin da suke yi da kuma yadda suke ba da contribution har aka samu waɗannan har maye ya zama cewar da shi ake amfani shi ne yake kawo ta'addancin ma Ka wani ta'addancin ma da kike gani sai an sai an bugu ake yin sa saboda haka yan kasuwar su sani cewar idan abin ya ci gaba yadda suka ba da contribution har abin yake da karfi suke bribe suke amfani da kuɗi su ma har abin ya ƙara karfi to abin a kansu yake karewa su ne wanda za su tara kuɗi kuma ɗan maye wanda yake shan kayan mayan gane cewar wane yana da kuɗi je ya haɗa baki da 'yan ta'adda su zo su ɗauke shi su karɓa kuɗi su karɓi kuɗin fansa su tafi kaga ɗan kasuwa ya yi wa kansa da kansa illa ta nan wajen don haka su 'yan kasuwar su sani cewar abin da suke aikatawa ɗin duka rabin abin duka rabin abin duka rabin abin a kansu yake tsarewa 70% na problem na matsalar ma gaba ɗaya a kansu yake tsarewa akan ‘ya'yansu yake karewa akan kuma su suke yake karewa domin da su ake da wannan abin ake amfani ake kidnapping ake kafar kuɗin fansa sai an sha an bugu a yi wannan aikin da wannan ake zaunawa a sha kokin a kwanta tunani tunani ya kawo mutum cewa daidai ne in je in kashe wani daidai ne mu haɗa baki mu je mu yi kaza daidai ne mu haɗa baki mu je mu fashi duka wannan abubuwan yana faruwa ne ta hanyar waɗannan ta hanyar maye shi kuma mayan su kuma eh, 'yan kasuwa yana illata su domin a kansu abin yake karewa jahannama. Ita ma hukumar yaƙi da hotauci da kuma shan miyagun ƙwayoyi ana zarginta da anhwana da shaye-shayen da ake yi a cikin al'umma. Saboda haka, ɗaya daga cikin wakilanmu a Kano Usman Bello Balarabe ya tattamna da shugaban hukumar a jihar Kano. Sunana Isa Likita Muhammad FSI, ni ne komanda na ndla rashin jihar kano wannan ba gaskiya ba ne ni yadda iyakacin sani na na sani cewa babu wannan abun a tsarin ndla saboda wanda ya kama kwaya ba ma shi ke aji kwaya ba idan ka kama kwaya muna da dokoki wanda daga lokacin da ka kama kwayar da lokacin da ka shigo da wanda ka kama akwai hanyoyi wanda standard operational procedure muke na tsarin aikinmu ya bayar cewa akwai mintuna ƙaidadden lokaci da za ka rike wannan abu a hannunka sannan wanda ya kama kwaya dole ne ya yi tendering nashi a exhibit office idan an ya shiga exhibit office din nan to baka da yancin ɗauko shi kuma shi ne inda ake aje kayan laifi to kuma wanda duk aka kama dole ne a ƙarshe za a kukutunta da shi gaban kotu shin dole ka yi tandarin wannan exhibit to ina kafar da za ka samu ka sayar da kwayar saboda dole sai ka kai kwayar kotu to in ka zo ka riga ka sai da kwaya ina za ka kai wanne me za ka samu ka kai kotu kuma wanda za ka kai kotun sai ya amince gaban kotu cewa lallai wannan ita ce kwayar da aka kama ni da ita to ina za ka kafar da za ka saboda haka korafi ne dai na mutane babu gaskiya cikin wannan magana. Ƙarshen shirin daga Laraba kenan a wannan karan da fatan Allah ya ƙara mana wadatar zuci da jin tsoron shi a cikin duk al'amuranmu. Domin sauraron shirin ku neme mu a Spotify da TuneIn Radio da Buzzsprout da Google Podcast ko shahinmu na Aminiya da dailytrust.com da kahohinmu na sada zumunta na facebookcom aminiya da twitter.com slash aminiya trust. Godiya mai yawa ga duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin wannan shiri da abokin aikina da ya tallafa Muhammad Awal Suleiman da Usman Bello Balarabe ɗaya daga cikin wakilanmu a Kano sai kuma editan Musagir Kano Sale. Da shugabanninmu masu yi mana gyara da bamu shawarwari babban editan Daily Trust na Ziru Mika'ila Abubakar da shugaban sashenmu na yaɗa labarai ta intanet Muhammad Kabir Muhammad. A madadinsu duka, Ni Halima Jimarau ke sallama da ku, ku huta lahiya.